lokacin da shi ma yana karami ma ya sha wuya saboda uban ya uban ma bai ma bar shi shi ma yi makaranta ba uban yana so je yi kiwo kiwon shanu shi ne aka je aka ke kara uban ma district police eh, polisawan aka zo aka kama uban aka kule shi aka, fi da yaro aka sa shi a makaranta amma ba da daidaiwa ba ba ya zo ya rasu da uban ya rasu mama ne ta renun shi mama tana sayar da zanuwanta kuma tana biya mishi eh, kudi makaranta har ya gama primary ya zo ya shiga secondary da ya shiga secondary ya samu hutu sai ya je ofishin ya bi ofishin mutane yana ta musu aiki kada kada kada kada kuma suna ta biyan shi dan kudi wannan kudin da aka biyan shi yana ta boye shi yana ta boye shi da ya ga kudin ya dan yawa ya zo ya gina ma maman shi gidan kasa gidan tabo ya gina ma maman shi cewa shi yana yi mata godiya abubuwan da maman ta yi mishi saboda haka idan ciku ya samu wannan mulki. Daga ƙarshe wani kira ga 'yan Najeriya game da harkokin zaɓe da kuma abin da ya shafi ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya musamman matasa da akan yi amfani da su wajen bangan siyasa ana wannan zamani na zaɓe. To, abu ne zan ce, matasa mu cewa gashi mai gidana ya ce zai baku kashi arba'in a gwamnatin shi kuma idan ya zabe tsohon minista zama min minista shi zai kafa matasa daya ya zama state minister sai shi karimi sai yana koya a karkashin babban minista din saboda haka ga zabe na zuwa ka su yadda su zo su yaudare su su ba su dubu dubu dubu daya dubu daya ko dubu biyu biyu biyu cewa su je su bata zabe ko su je su lalace zabe so irin wa ko na sace-sace ko su je suna sace akwatuna su daina rayuwansu suna bata musu rayuwansu ne a tambayi su cewa su ina yaransu yaransu suna ture suna karatu suna wurare manya-manya amma zuwa tura ku matasa cewa ku je ku yi abu ne ba daidai ba ku daina idan suka zo suka gaya muku wana ku ce musu su je su sa yaransu ga inda kuka yanzu ga shi ba aiki ga yinwa saboda haka idan ka sa ku ku yi wani abu da Allah ku kar ku yi kar ku yi saboda goben ku Atiku yana zo ba ku gobe ne saboda haka ku daina ga zabe ya zo wannan satin da muke ciki idan ka kira su aka gaishe ku cewa ku zo ku yi wani mummuna abu ka ku yadda ka ku yi ku je ku shiga layi ku yi accreditation naku kuma ku yi zabe a cikin sauki a cikin lafiya kuma mu samu saba muna so lafiya da ishe mu a Najeriya amma yanzu wahalan da muke ciki ya ishe mu fi sabili na na roke ku ka ku yadda su zo su yaudare ku da dubu biyu biyu ko da dubu biyar biyar ma ba wannan kuri ba shine za ku ci har abada ba idan aka yi muku gashi su manta da ku kuma a yi layi kamar da ya kamata kuma ka ku yarda kowa zo yaudare ku kuma mata mata da matasa ku tashi da ku da komi da komi ku fita zabe mu koren yiwa wannan wahala ya yi yawa ya ishe kowa demokradiya ne demokradiya shekara hudu za a zabe mutum in ya mana aiki za mu sake zabe shi amma idan bai mana aiki ba za a kore su ne